من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هر يانزو منا سيرة فرصان صحابة أن صلى الله عليه وسلم أتشمونا لذات رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم كنا قتشن سيغة ببن صحابي سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنا من بياني أخوة وطشاف بسخة ما تقلي ما تحسك كاوة لجتكين جهاد سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ما ليشي ويوم اليغموك ألوك تند أخياك يغموك mun faɗa cewa idan aka ce ma'ariful yarmu to ana nufin yakokan da aka yi su waɗanda ake ce su ma'ariful biladish sha kamar yadda idan aka ce ma'ariful qadisiyya ana nufin yakokan da aka yi su na biladul iraq na biladul sham su ne ake ce musu al yarmu yarmu waje ne waje ne sananne a dimashku a dimashku sha wannan yaƙi na yarmu kamar yadda muka faɗa shine dalilin rugujewar daular rumawa mala ya ce kana radiyallahu anhu qa'idan maimanati aidan na mu'az bin jabal radiyallahu ta'ala anhu a yaƙin yarmu ya kasance shine ke riƙe da tuta ta ɓangaren dama kamar yadda muka faɗa cewa a lokacin da ake jihadi na musulunci ana kasa rundunonin musulmai gida biyar ne akwai maimana akwai tsara, akwai makjama akwai ma'akara sannan kuma akwai wufa waɗanda suke ɓangaren dama sojojin da suke ɓangaren dama ana ba su mahimmanci sosai shi ne ma da ya ce a wannan yakin ma na yarmu sai na mu'azu dan jabal radiyallahu ta'ala anhu ya kasance qa'idan maimanati aidan ne da yake jagorantar ɓangaren dama na rindinar musulmai a wannan yaƙi na al-yarmouk wa fi sabahin ma'arakati a safiyar da aka gwabza safiyar yakin wa kafa khasiban ya tsaya yana mai hutuba a gaban sojojinsa Inna mu'azu dan jabal radiyallahu ta'ala anhu ya tsaya yana hutuba mun san tasirin da hutuba take da shi a wancan lokacin ana da kutab mu yanzu hudubobinmu suna tsayawa ne kai a juma'a da yi amma su duk wata munasaba munasaba diniya munasaba ijtima'iyya munasaba siyasiya, munasaba diplomasiya, yanzu wannan aiki munasaba ce diplomasiya ko dauliya domin abu ne da ya shafi yaƙi tsakanin wata ƙasa ta musulunci da kuma ƙasar da ba ta musulunci ba to hudubobi suna da tasiri a irin waɗannan mahallan suna tasiri to sai na mu'adu bin jabal radiyallahu ta'ala anhu ya tsaye yana mai huduba a tafiyar da aka gwabza ranar farkon yakin yarmu faƙala sai ya ce ya ƙurra alƙur'ani ya ce ya ku makaranta alƙur'ani wa mustahfazi alkitabi waɗanda kuma aka neme su da su tsara littafin Allah su haddace shi mustahfaz mustahfazul kitab eh wanda aka nema ya tsara littafi ba mustahfiz bane ismul maf'ul ne mustahfazi kitab mustahfazil kitabi waɗanda aka nemi su tsara littafin Allah ko bima tuhfizu min kitabillah kanu alayhi shuhada istihfaz أني ما تقريش سحدد شيء أي وتد شيء أي كتير قد سرام الأمة شيء كرم تدسو سنن أي كتد شيء أي كتير فحد كما شيء كما شيني ونديك يمكن شيء أتقال الأمة شيني أكي شيء مس مستحفظ مستحفظون لكتاب الله ومن ده أكني ميس سطر للدار الحمد يكرا إن ونن كرا تجرم ماوا يا قراء القرآن ومستحفظ الكتاب وأنصار الهدى يا قومة مكان شريع ولن تسكي في مكان شريع وأولياء الحق يا قومة يا قسيا إن رحمة الله والله لليت وسيم ألا رحمته نارا سيد ألا لا تنال باء سام ولا الرحمة وجنته لا تدخل بالأمان sannan aljannar Allah ba a shiganta bil amani da burace burace laysa amani amaniyikum wala amani ahli alkitab menene mufarajin amani ما مفرد الأماني الأمن أمن أمل ما هذا amani da أمل man nugori kenan ha mufratul amani nake nema hmm? umniya umniya umniya shine mufradinsa to la tunalu wa jannatahu me yasa nace wa jannatahu inna rahmatallahi wallahi la tunadu wa jannatuhu la tudkhalu bil amani hmm? azafi ne ko wa jannatuhu la tudkhalu bil amani in ka ga dama kuma sai ke ilga'in wannan sai sun sai ta zama maka tilistinafi wa jannatuhu la tudkhalu illa bi la tudkhalu bil amani ba a shiga aljannar Allah da burace burace kawai laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli alkitab man ya'mal su'an bihi wanda ya aikata abun banza za a saka masa da abun banza baka ba wani wanda zai zo ya ce nahnu awliya'ullahi wa ahibba'u ba wani abin da ake bukata shine kai aiki wala yu'tillahu al sannan Allah baya ba da gafararsa war rahmata da sausayinsa alwaji aka wanda wannan tausayin nasa mai yalwa ne illa sadiqi sai dai ga waɗanda suka zama masu gaskiya waɗanda suke samun waɗannan abubuwan guda biyu al da arrahma rahma sune wa sune as masu gaskiya Allah yana ba da wannan ne ga masu gaskiya al-musaddiqina waɗanda suke gaddata bima wa'adahum Allah azza wa jalla abinda Allah madaukakin sarki ya musu alƙawari eh can da Allah yake faɗi ya yi cewa sadaku ma ahadullah alaihi sun yi gaskiya cikin abin da suka yi ma Allah alƙawari ba sun ba ne. eh sadaku sun yi gaskiya ma ahadullah alaihi a cikin abin da suka yi ma Allah alƙawari sun yi gaskiya wato alƙawarin su ya zama na gaskiya kenan sun cika wannan alƙawarin eh amma inda saddaku ne sai a ce saddaku in gaggatawa za su waɗanda suke samun wannan wannan hudubar da na Mu'az ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu yake kenan a ranar farko da aka gwabza tsakanin musulmai da kiristocin Rumawa a biladu Sham a ma'arikul Yarmouk alam tasma'u qawla Allah azza wa jalla shin ba ku ji faɗin Allah madaukakin sarki bane da yake faɗa وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأن آية tana cikin ayoyin da malamai suke ɗaukata a matsayin al-mubashiratu bin tsarin islam wato aya da take bishara akan cewa al-mustaqbalu lidinil islam cewa kyakkyawar makoma za ta tabbata ne ga musulunci domin wannan alkawarin yana nan alkawari ne amma da sharadi idan sharadin nan ya tabbata wannan alkawarin shi ma zai tabbata Kun gane ai Allah ce wa adallahu alladhina amanu minku Allah yi alkawari ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku waɗanda suka yi imani wannan mintan albayaniya ce ba tabiziyya ba ce duk waɗanda suka yi imani a cikin ku wa amilu salihati kuma suka aikata aiki na gari to la yastakhlifannahum fil ardh Allah madaukakin sarki zai sa su zama su ne mamaya a bankata su ne za su zama kulata nasa da yastakhlifannahum fil ard Allah zai ba su mulkin kasa zai ba su khilafa su zama su ne shugabanni jagororin al'umma ya zama kiyada alamiya na hannunsu kamar stakhlafa alladina min qablihim kamar yadda ya zaunar da waɗanda suke kafinku a matsayin su ma suka zama shugabanni Allah ya ce wala yumakkinanna lahum dinahum kuma Allah zai ba su tamkini addinin nan nasu da addinin shi da ya yarda musu to zai ba shi tamkini a ban kasa wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tawadahum addinin sa wanda ya yarda musu to shi zai samu tabakkuni a ban kasa sannan zai juya musu daga tsoro su samu tsaro su samu aminu amma Allah ya bada sharadi ce ya abuduna ni la yushriku na bi shari'a sharadin ne ibada ga Allah kuma kace shirka idan wannan sharadin ya samu to wannan shi kuma wa'adin zai tabbata alkawarin da Allah madaukakin sarki zai tabbata na mu'azu dan jabal radiyallahu ta'ala anhu ya jawo wannan ayar ya yi bayani bayan ya yi bayanin kuma sai ya jawo wannan ayar yace antum insha Allah mansuru ce wallahi Allah zai taimake ku in Allah ya so ku Allah zai taimaka fa'atiqu Allah wa Rasuluhu. abinda ake bukata a gare ku shine ku yi ma Allah biyayya kuma ku yi ma ma'aikinsa biyayya wala tanaza'u kada ku kada ku yi jayayya kada ku yi rigima fa tafshalu sai ku watsi sai ku samu fashali sai yaki ya karye muku daga cikin abubuwan da suke jawo fashin umma akwai at idan al'umma ta kyakkece sai rigima a tsakaninta wannan yana da daga cikin asbabu lil wannan na nuna al'ummar nan za ta kare duk al'ummar da ta zama irin halin da musulmai suke ciki a yanzu to dama abin da zai faru da ita shine ya faruwa da ita yanzu al'ummar musulmai yadda suka kyakkece kowa ya abin da ya ga dama lokacin da aka yi yakin kanat da suwai a masar lokacin jami'atul dole al'arabiyya kasashen da suke su ne ƙungiyar haɗin kan laraba ba su da yawa amma kuma suka ci nasara kan isra'ila amma yanzu ga su da yawa ba kuma ba abin da suke ya fi shi nan an gane ai kaga abin da ke faruwa ke to sai na mu'azu dan jabal ya dauko wannan daga aya ce wala tanazu fatafshalu wa tadhhabu rihukum kada ku yi musu kada ku yi rigima a tsakanin junanku fatafshalu za ku karye ku watse wa tashaba rihukum karfin ku da kuke da shi ya tafi nan rihu ana nufin karfi arrihu alquwa karfin ya tafi wasbiru kuma ku yi hakuri inna allaha ma'as Allah yana tare da masu haƙuri. yanzu a cikin wannan ayar an ba mu sharuɗa guda biyu ayu aya ce nan malamin abu sayyidina Muhammad ya dunkule ta yi iktibasi واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين نعم عم فدا مره شروط النصر والتمكين غداو شرط فقو طاعه الله ورسوله تكشين ابن دا كيسا اسامو تمكيني ابن كتا اشي نصر اكو الله داعه دايما منزنسا داعه ابو نفقو كينه sannan na biyu ne adamu tanazu kada ya zama ana rigima a tsakanin juna al'ummar da ta zama tana rigima tsakanin junanta to ba za ta ci nasara ba sannan sai shara'i na uku asbabu ayi haƙuri abubuwan nan guda uku waɗannan ayoyi su suka zo suka wannan aya ta zo su tabbatar da su da'atullahi wa da'atu rasulihi abu ɗaya ne abu ɗaya ne ta'atullahi wa ta'atu rasulihi abu ɗaya ne abu na biyu shine adamu tanazu shine a samu alwahda a samu al-ittihad al'umma ta zama ta dunkule ta zama abu ɗaya sannan abu na uku shine as-sabr wa hakuri hakuri hakuri akan al-ittihad din da kuma adamu tanazu hakuri akan ta'atullahi wa ta'atu rasulihi in al'umma ta zama tana da waɗannan abubuwan guda uku to ita ce al'ummar da za ta zama mansura amma al'ummar da ba ta da wannan to sunanta al'umma ce wacce za ta zama mahzuma واستحيوا من ربكم أن يراكم firaran min عدوكم ku ji kunyar Allah ku an yara kun firaran da ya kun tsere min aduwikum daga barin abokanan gabaku. ku ji kunyar Allah kada ku gudu wa antum fi qabdatihi wa rahmatihi alhali kuna cikin damkarsa wa rahmatihi kuma kuna cikin tausayinsa wa laysa li ahadin minkum malja'un min dunihi kuma wanin ku bayi da wata mafaka koma bayan Allah madaukakin sirki wala muta'azzizun bi sannan babu wanda ya ko la muta'azziza bi ghairi ba wanda ya isa ya ce ya ɗaukaka ba tare da Allah ba wannan jawabin da sayyidina mu'azu bin Jabal yama sojojinsa kenan a ranar da za a gwabza ta farko ranar farko da za a gwabza tsakanin musulmai da kuma kafarar rumawa na iladisha ku kalli wannan kudubar tasa wajiza amma kuduba ce wacce ta kunshi abubuwa masu mahimmanci bayanai ashe na farko ana son ai tahridul junudi ana son a ziga su a musu kaini shi ya zaɓo wasu lafizza yace ya qurra alquran wa mustahfaz alkitab wa ansar alhuda wa awliya alhaq age musu tahridi sannan nabiyu shi sai ya zo ya tunatar da su cewa ba fa buri bane duk da wannan lafazan da ya kira su da shi ba da buri ake samun nasara ba al'umma ba ta cin nasara kawai a buri buri malamai suna ce masa ahlamul yaqaza al'amani hiya ahlamul yaqaza mafarke mafarken farkashe mutum yana farka ba yana mafarki amani ke sannan daga baya sai zo ya faɗa musu sharuɗan cin nasara ga sharɗan da za su bi nasara in dai suna neman nasara a wannan yakin to ga sharɗan da za su bi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin suratul anfal wannan kuma sharɗan su ne muka ambata su a irin halin da muke ciki a yau ɗan uwa yana da kyau ya zama ana karantar da mutane bayanai a game da al-mubashiratu bi intisari islam yana da tasiri sosai a halin da ake ciki domin idan ka kalli mutane da yawa za ga ya asi ya kama su mutane da yawa suna ganin yanzu kawai abin da ya rage dujar ya bayyana babu wani mai tunanin cewa akwai yiwuwar al'umman nan ta juye daga lalacewa ta gyaru to duk mai da'awa ana buƙatar ya zama yana sa wannan a ransa tunaninsa shine tabbas al'umman nan a mata fata na gari akwai alƙawurra da Allah madaukaki sarki yama al'umman nan kuma akwai alƙawurran nan wasu har yanzu ba su tabbata ba kuma alƙawarin Allah baya zama ƙarya Allah baya yin alƙawarin ƙarya babu ƙarya a cikin al'amarin Allah amruhu al wa huwa al wa qur'anuhu al komai na Allah gaskiya ne to ashe kada ya zama an shagalta da karantar da mutane a maratu sa'a fiye da al-mubashiratu bin tisarin islam ya zama an karantar da mutane waɗannan ana karantar da su littafi kamar littafin al-mustaqbalu lil islam alamin min haji salafin kira na sheikh abu usama salim bin ilil hilali littafi ne mujallabi kwara ɗaya ya rubuta a kansa sunan littafin kenan al-mustaqbal lil islam ala min hajj salafin kira. ko kuma littafin al-shaykh Yusuf wanda karamin littafi ne amma shi kanshi al-shaykh Abu Usama ya fa'idanci da wannan littafin sunan littafin nasa al-mubashirat bi islam ko kuma littafin wani malami na manta sunansa shi ma mujallabi ɗaya ne ya sa masa suna المبشرات بانتصار الإسلام في عصر الوعن المبشرات بانتصار الإسلام في عصر الوعن الوقت إن مسلمين سكتكين عوني دلالة شيء تبلبري والأمر akwai شاغو عند suke tabbatar da cewa akwai شيكو فكه النسر والتمكين فكه النسر والتمكين dama suna da alaka da al-mubashiratu bin intisar al-islam sai shine fikhun nasr wa tamkin ba kawai karanta ma mutane cewa musulunci zai ci nasara ba a'a sai an karantar da su kuma nasr wa tamkin akwai shurutun nasri wa tamkin shine su kuma wasu malamai suka rubuta littafai a kansu kaman abin nan ashaq ali as-sallazi yana da littafi mujalladi kwara daya asali ma shine tesis din na PhD sa da ya rubuta sunan littafin nasa abin nan abin nan fikhun nasri wa tamkin fil Qur'an al-Karim Muhammad Ali As-Sallabi sannan akwai littafin Sheikh Muhammad bin Musa An-Nasr dan karamin littafi da ya rubuta shi ya sa masa suna shurutun nasri wa tamkin tana da bukatar waɗannan abubuwa a gefe guda kuma ana karantar da mutane amaratu sa'a shirya wancan amaratu sa'a babi ne na tarhibi shi kuma wannan al-mubashiratu bi intisar al-islam ko fiqhun nasr wa tamkin shi kuma babi ne na tarhibi wannan kuma dama da'awa haka ya kamata su tafi kowace da'awa za a gina to musulunci ya karantar da mu a yi ma mutane bishara ta yadda ba za su shantake ba a yi musu gargaɗi ta yadda kuma ba za su firkice ba ya zama tsaka tsaki fa tawassafu fil halatayn wa ansifu fa sharru fi taqyid wal islah a tsaya tsaki tsaka tsaki a karantar da mutane mubashiratun bin tisarul islam sannan a karantar da su a maratun da'a duka a haɗa su a lokaci guda ana karantar da mutane za mu samu wani lokaci a yi dirasa akan waɗannan مصمم في كل النسل والتمثيل وكما المبشرات بانتصار الإسلام ولما انقض الروم على الميمنة صاح معاذ ولما انقض الروم على الميمنة صاح معاذ لوك تندع كابر روما وسك أبكى سك ألو سك شقوكا سك يوكا ولن تصوجوا جم مسلمين سكي فانغرا داما صاح معاذ ya yi kara. sun san kara na tasiri a yaki aiko tuntuni laraba suna cewa unsu a kaka walau da sauti in ana yaki dan uwanka ko ba za ka iya mishi kuma ba kai ta ihu kana ziga shi dokin mai baki ya fi gudu eh hantar ba haka abin da ya faɗa muke ne eh abshal waqa wa ifu inda al eh shi in aka je yaki abshal waqa ina ɗaga muryata a yayi muryata kawai ake ji ba na jin tsoron kowa wa ifu inda mirnan magdani sannan an dawo yaki ganimar da aka sama ni na asadi ni mutum ne mai kana'a ba ba na je yaki bane dan aban ganima amma ko ba dan Allah ya ce ba qatala li yuqala shuja'un an tara qatala li yuqala shuja'un shi ya yaƙi ne don a ce masa jarumi ko? Eh. To shi ne sai ce, ya ibadan mahil musulmi, ya ku bayin Allah musulmi, inna ha'ula iƙatta yassa wuli shiddati alaiku. Ku kalli waɗannan kafiran, ƙatta yassaru sun sauƙaƙa ma kansu lishiddati alaikum don su tsananta muku. Su sun ɗauki abin da za su yi mai sauƙi, shi yasa suka samu dama afko muku. wala wallahi la yabtuhum illa sidqul liqa'i was sabr ce wallahi ba abun da zai mai da su baya illa sidqul liqa'i face gaskiyar gaba da gaba was sabri da kuma gaskiya hakuri fil ta'i a cikin tsanani so dan kanan yana kiran sojoji su yi hakuri su ƙara hakuri su kara jajircewa ثم نزل عن فرجه وقال sannan ya sauko daga kan dokinsa ya ce man arada an ya akuza farasi wa yuqatil alayhi falyakhudhu duk wanda yake son ya hau doki na ya yaki a kansa to ya hau ni ba na bukatar yaki wa athara bidalika an yuqatil ghazilan ma'al mushati ya zaba ya yaki da kafa ma'al mushati tare da masu tafiya a kafa yaki a kafa ya yaki a kan abin hawa eh shi ya sa sojojin ƙasa sojojin ƙasa sun fi muhimmanci fiye da sojojin ruwa da sojojin da sojojin da sojojin sama sun fi muhimmanci a wasaba ilaihi ibnuhu abdurrahman ibn jabal sai ɗansa da ake ce masa abdurrahman dan jabal ya kawo ɗauki gare shi wa huwa gulamun qad istalama yaro ne bai dade da balaga ba فقال يا أبت سيتي يا بابا إني لأرجو أن أكون أنا فارسا أعظم غناء عن المسلمين مني راجلا يا بابا نينا زابا إن زمم هيندوكي في yadda girma yadda musulmai suke bukata ta in zauna in yi tafiyar kafa wa anta ya abati rajulun a azamu minka farisa ce kai kuma baba ka zafi ka zama kayi tafiya a kafa fiye da a ce kayi tafiya kayi yaƙi a kan doki wa a'zamul muslimina hajjalatan kuma ka zama kai ne mafi girman musulmai a cikin masu yaƙi da kafa ba su hau abin hawa ba wa idza ra'awka sabiran muhafizan tabaru idan suka ganka ya baba sabiran kana mai haƙuri muhafizan ka tsara inda ya cancanta ka tsare ku za su yi haƙuri su ba. in Allah in Allah ya so wa hafazu su ma kuma za su tsara inda aka ce su tsare fa qala mu'az waffaqani Allah wa iyyaka ya bunayya yace da ni da kai Allah ya datar da mu ya ya baba kuma aka ci gaba da yaki aka ci nasara mu sani za mu ji sayyidina mu'az bin jabal mun faɗa a wannan yakin ya rasu amma ba a wajen ba a fagen fama aka kashe shi annoba ce Allah ya saukar sahabban Allah sama suka yi ta a wannan yakin amma ba ba yaƙi ne ya kashe shi ba to daga a takaice inna mu'azu min jabal kamar yadda aka siffanta mana shi a matsayin malami masani to kuma jarumi ne shi gwarzo a wajen yaƙi eh. Allah madauki saki ya ƙara mana son su da kuma بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله دلائل تعظيم الأمر والنهي أنا مؤمن بحكي قال جرم مؤمن Allah da kuma girmama hanin Allah ta za a yi a gane mutum yana girmama umarnin da Allah ya masa sannan ta ya za a gane mutum yana girmama hanin da Allah ta'ala ya masa faslun malam yace fasali wa amma alamatu ta'azimin manahi amma alamomin da za a iya gane mutum yana girmama hane-hanen Allah wanda ya kamata ya zama ta'azimu da layu ta'azimin nahayi tunda ai a baya an mana bayani akan dalailin ta'zimin amri ko duk da kuma in mun ci gaba za malam al-imam al-qayyim zai sake kawo wasu bayanan ko wasu alamomin da za a iya gane kuma mutum yana girmama umarnin Allah duk da ya mana bayani akan sa to shi ne ke cewa amma alamatu ta'zimin amr ta'zimin amma alamomin da za a gane mutum yana girmama hanin da Allah yayi al-manahi Jan'i ne na me Jan'i ne na manhiyun manhiyun kuwa shine ne manhiyun ismul me ismul maf'ul ne mana eh jam'in sa shine almanahi wato ababan da aka hana ya za a gane ka a matsaya kai ya za ka gane kana girmama abin da Allah ya hana alhirsu ala taba'ud min mazanniha abu na farko da za a iya gane kana girmama da Allah ya hana wato abin nan ka girmama shi a zuciyarka alhirsu ala taba'ud min mazanniha nisantar duk abin da ya kasance akwai zato na kaiwa zuwa ga abin da Allah ya hana duk inda ana zaton akwai abin da Allah ya hana to za a ga ka nisanci wannan wajen alama ta farko kenan alamar da za ka gane kai da kanka cewa kana girmama hannun Allah ba ka kusantar abin da Allah da wuce ya ana kai nisa da shi wa asbabiha da kuma abubuwan da suke jawo a aikata abin da Allah ya hana ka zama kai nisa da wannan wa ma yad'u ilayhi da duk abin da zai gayyace ka zuwa ga wannan abin da Allah ya hana ka nisanci wannan to wannan alama ta farko ka zama mai kwaɗayi mai jajircewa mai nacewa akan kana mai nisantar duk abin da ana zaton akwai abin da Allah ya hana a cikinsa ko wurin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ka aji sannan sababban da za su jawo ma mutum sabo kada ya yi kada ya kai zuwa gare su sannan malam ya ce wa mujanabati kulli wasilatin tuqarribu Ha? sannan da nisanta da janye jiki daga dukkan hanyar da za ta kusantar da mutum zuwa ga abin da Allah ya hana su wasila ai misali ai zina wal iyadu billah ai tana da tana da zina karshen kenan shauki shine ai ya faɗa ce nazaratun fa bi samatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'un kaga matakan kenan to waɗannan da ya ambata nazratun fabtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun kaga su biyar kenan to waɗannan gabaki ɗaya kowanne yana kusa da ɗaya ne haka suke a jere nazratun kalla dubi ko yasurru muqulatahu ma darra muhjatahu la marhaban bi suhurin ada bi darar kullu al fawahish mabda'a min an nazari wa mu'zamu an-nar min mustasghar ash-shirari قال خلوكي نفقوكو وصلنا سيمي فكي فبتي سامة سيمر مشي أنهد فسكا أنا تخلن جونا سيمر مشي ابتسامة مغمشي فسلام في أفاق جيسوا قال أنت بمتاكين أبتين فكلام في أفاق جيرا تتنزى نمبر ويا فموعد والإياذ بالله سيعدو الغوري shi ne matakin ƙarshe. kaga su ne matakan to nisanta wannan wannan shine daurin da dara'i a musulunci da dari'a a cikin musulunci mun sha bayani yadda malamai suka kafa zara'i suka kasa zara'i gida hudu dari'atun mubahatun mufdiyatun ila fi'li shay'in mubahi akwai hanyar da Allah ya yadda a ta kuma za ta kai ka zuwa ga inda Allah ya yadda a ci. kaga wannan hanyar wajiba ce a bita hanya ce tsarkakakkiya hanya ce tsarkakakkiya kuma ta kai ka zuwa ga tsarkakakken abu kaga na bako ce akwai dari'atun mubahatun amma mufdiyatun ila fi'li shay'in muharramin hanya ce ta halal amma kuma za ta kai mutum zuwa ga me za ta kai mutum zuwa ga aikata abin da Allah bai yarda da shi ba to wannan hadhihi dari'a yajibu sadduha ya waje ba a toshe ta dari'atun mubaha amma mufdiyatun ila fi'li shay'in muharram hadhihi ad-dari'a yajibu sadduha wajibi ne a toshe ta kai ajita misali neman aure neman aure ai hanya ce ta halal to amma shi wani sai je a zahiri yana neman aure amma abin da yake so shine ya samu dama ya lalaka da wannan baiwar Allah ka gane wannan dariqatun mubaha ko zari'atun mubahatun amma mufdiyatun ila fi'li shay'in muharram wannan hanyar wajibi ne a tushe ta kago ne sannan akwai zari'atun muharramatun mufdiyatun ila fi'li shay'in mubahi hanya ce ta haram amma kuma za ta iya kaiwa aikata abin da yake na halal ita ma wannan malamai suka ce asalin ta haramun ne ya ji musadduha amma akwai inda za a iya barinta cikin babi na mai na barura sai hanya ta karshe ita ce zari'atun zari'atun wa abin nan zari'atun muharrama mufdiya ila fili shay'in muharrami hanyar dama ta haram ce kuma inda za a kai haram za a ita ma ne ji kusadduha mun gane to malamai sun kawo waɗannan hanyoyin dukkaninsu cikin alama ko da la'iyu ta'zimin manahi an alamomin da za a gane mutum yana girmama abubuwan da Allah ya hana shine ne santa hanyar da za ta kai mutum zuwa ga saban Allah shi yasa malamai da yawa suka ce annikahu bi niyyati talaqi muharram akwai malaman da suke ganin ya halarta mutum ya aure a zuciyarsa amma yana yana nufin zai saki mata wasu suna ganin halasta amma alƙawarin rajin bai halasta an nikahu bi niyyati talaq mutum yi aure amma nubin sa saki matar a ana so ne ayi aure domin me domin a tabbata mu bambanta shi da nikahul mut'ati shi nikahul mut'a ana faɗin ma lokacin amma an nikahu bi niyyati talaq shine a zuciyarsa ya ya ya auri wannan mata amma ba zai saki ta wannan shi kuma shi kuma daban shi wannan ai yana yi ne da niyyar ya halatta ma wani wanda da ba dan ya aure ta ba to ba ta zama halin a gare shi ba manzon Allah sama ya kira mai wannan at-taisul musta'ar shine bunsurin ahu siffanta shi da bunsu kawai ya isa ya muna na aiki kun gane wannan sunan shi ta tahlili shi ko wannan ana ce masa an-nikahu bi niyyati salah ba wani haka kawai shi ya aure amma a zuciyarsa yana nufin ya sake ta in waɗannan dukkaninsu mutum ya nisance su abubuwan da Allah ya hana mutum kai ya bi hanyar da za ta kai shi zuwa gare shi kaman ya haribu min al-amakin allati fi hasuwa kaman mutumin da zai guje ma wuraren da akwai hotuna allati taqa'u bi hal fitnatu wanda idan ya kalli waɗannan hotunan ko ababa in aka ce asuwa mu kalla akwai asuwa asuwatul qalbiyya shi suke ce ishku sura malaman mu suna ce masa ishku sura bege mutum ya fana'i a bege wanda yake gani ko wanda yake beganta to ko ba ta nan sai ta ganin ta kawai ga ta nan a gabansa shi suke ce masa ishku sura wannan bala'i ai abin da ya kama mai hammamu min jabin kenan yana zaman zamansa sai wata ta zo wucewa sai ta ce hallin tsariku ina hammamin min jabin sai ta Allah ina hanyar da zan bi in je wajen kurme wajen da ake yin wanka da ake ce masa min shi tana mishi magana kawai sai ya fitini da maganarta sai ya ji shi a duniyan nan ba abin da yake bukata kamar ya lalata to a kissar da ake kawowa wallahu alam aka ce kawai sai ta bace masa وما ma ya sani ko iska ce sai bai sake ganin ta ba sai ya يا رب قائلة يوما وقد تعبت هل الطريق إلى حمام من جاري يا رب قائلة يوما وقد تعبت هل الطريق إلى حمام من جاري كوي يتولى فتفن ولا بيت الإمام القيم عليه رحمة الله أبشل الجاب الأجاء والدواء Ya ce wannan bawan Allah ya zo zai mutu ana lakana masa kalmar shahada yana jan wannan baitin haka ya mutu ana laƙana masa kalmar shahada al-imam al-qayyim yana bana bada bayani ne akan bala'in da ke cikin ishqus sura ishqus sura ishqus sura fa shine sai ya kama mutanen annabi ludu ba mala'iku suka zo suka gansu kawai ga sunan matasa kyawawa annabi lodi ya bakin ciki ya ce bakin cikin sai ya zo ya yi baki masu karamci kawai sai gashi an cika gidansa wannan yana nuna aini ga na wacan wancan na nuna aini na ga na wacan wai za ki lalata da su suna nuna wancan nan na nuna su wancan Nabi Luda alaihi salam ya ce yanzu yana musu wa'azi haula ibanati in kuntum sa'idi ta ƴaƴa na nan mata malaman tafsiri suka ce banatu hunan yana nufin mai banatul muslimi mata ƴan mata waɗanda suke suka musulunta domin ƴaƴan shirka ai ba za su yi guda nawa ne ƴaƴansa da duk mutanen garin za su yi auren su haula ibanati in kuntum da لقد علمت ما malana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nuri in mata matan nan mata da take mana mu ba mu da bukatar su ba mu sha'awan mata maza kawai muke sha'awa wa innaka la ta'lamu ma nufi kuma ka san mu abin da muke nufi ka sani bakin ciki ya damu annabi lutu alaihi salam to shine shine shine shine mala'iku suka ce kaka damu ai mu mala'iku ne kada ka damu yau za su dinga nafuda za su ci gidansu yau a lokacin zamani za su na kudar su tura sura kenan to kada mutum kaga sura kenan sannan a tura zai yi daukan hoto hoto da mutum zai dauko ya kalla ilfu a sura zai yi daukan gumaka ne aka sassaka su a hanya idan mutum ya zo wucewa a sura zai yi daukan kila wasu mata ne suke zama a wajen in ya zo wucewa ya gansu to al kai daga cikin alamomin eh, abin nan manahi Shi ne mutum ya zama duk wajen da ya zama zai ga waɗannan suwar ɗin to ya nisanci waɗannan allati taqahu biha alfitnatu khashyata al-iftinan biha saboda tsoron kada ya fitini da waɗannan hotunan ko kuma waɗannan ƙere-ƙeren abubuwan da zai rika gani mutum ya nisanci su wa an yaja amala ba asabihi hadaran mimma bihi ba'asun sannan kuma mutum ya nisanci abin da aka ce la ba asali saboda ba laifi amma kuma zai iya kaiwa ga wata rana mutum ya aikata abin da za a ce masa ala wato abin da ya zama makaruhi mutum ya nisance shi domin kada wata rana ya je ya afka ma min ya afka ma haramun shine maganar sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa إنا لنترك سبعين بابا من الحلال خوفا من الوقوع في باب واحد من الحلال أغاني شيء منا برن قوفو في سبعين نحلت saboda muna gudun kan mu afka fara ɗaya sai mu kulle ƙofofi saba'in mu kifi ta cikin su saboda muna jin tsoron wannan ƙofofi saba'in din za su iya jawo mana mu afka ƙofa ta haramun. to daga duk mutumin da ya zama yana girmama alamar girmama haram to shine mutum ya zama haka wa an yujaniba minal fudul min al-mubahat su fa ka'idojin da malai yake bamu ba sannan mutum ya nisanci abubuwan da ake ɗaukar su a matsayin saura su min al-mubahat na halal khashiyat al-wuqu'i fil makruhi saboda tsoron kai ya wa makruhi kalli matakan dama haram ne a da. haram shi yake sama to sai aka ce duk hanyar da za ta kai ka zuwa ga haram to kada ma ka bi ta Ah ai kaga kallo misali kallon abin da zai jaba mutum ya afka cikin fitina kallon farko ba laifi bane ya kallon farko ba laifi bane amma kallo na biyu to shine yake zuwa da sha'awa wannan kallon farkon Allah ya jarrabu dan adam da shi amma ya gani na farko to sai kau da kai shi kenan amma in ya koma na biyu to shine zai zo masa da fitina eh shi yasa a wani hadisi na taɓa faɗa mana amma hadisi ne mai rauni amma yusta'ana su bihi shi alayka bil ula fa innaka tamlikuha wa la tamliku thaniya shi na ɗayan nan an baka shi ba laifi amma na biyu to wannan baka mallake shi ba shi ne zai zo maka da fitina dubi na biyu shi ne zai ja maka bala'i yanzu misali wata mata ta zo wucewa ai kallon farkon nan za ka iya har ma da wani zai zo ya tambaye ka ce da Allah baka ga wata mata ta zo ta wuce mai hijabi kala kaza ba sai ka ce ai nan ta bi ta ina za ka iya cewa na ta nan ta bi saboda wannan kallon farkon na ba ko shi ne ya isa amma na bi to wannan naka ne kake son ka yi na shari'a na farko shi ma kan ba kai ba kai ba kai zaka je ka kai kanka ba wucewa aka zo yi ka kanna shi kenan da kai shi kenan zai ka kau da kai Allah ka tsare wa mujanabati man yujahiru bi irtikabiha sannan da nisan duk wanda yake bayyana aikata wannan saban wa yuhassimuha kuma yake kyautata wannan saban yana cewa sako ne mai kyau abu ne ma mai kyau mutum ya nisance shi wa yad'u ilaiha ko yake gayyata a yi wannan saban wa wani biha ko yake sakaci da wannan saban wala yubali ma rakiba ha bai damu da abin da ya hau ya aikata na wannan saban ba kagani dole wannan yana cikin alama ko da la'ilu ta'zimi al-malati alamomin cewa kana girmama abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya hana ka ɗauke su a matsayin manya-manyan abubuwa fa inna ƙasa misli hada domin cakuɗe ɗaya da kwatankwacin wanda yake irin wannan da'iyatin ila takhsin lahi ta'ala wa ghadabihi to wannan na na kaiwa zuwa ga hushin Allah da kuma kyacewar Allah madaukakin sarki i ka rika cakuɗe ɗeniya da mai saban Allah ku zama kawai tare kuke ai malaman tafsiri sun faɗi dalilin da yasa aka ce lu ilal ladina kafaru ko min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam karshe kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu kiya yake shi sai ce da Allah ya zo raka ki shi sai je ya zauna a ce ya kai fa baka shafa ko eh. a kawo mishi mineral sai a kawo mishi mineral sai a kawo mai maltina sai a kawo mishi maltina shi yana shan giya shi shi kuma yana shan maltina a tebur daya ai in an yi mishi magana a ni ban sha ba an ka shi kawai dai to matsayin ku da ba bambanci ولا يخاطله ولا يخالطه إلا من إلا من إلا من سقط إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وهمات إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وهماته باب وندي كتاكوتين يا معاملة da wanda ke saban Allah illa man saqita min qalbihi ta'zimu Allah ta'ala face wanda girman Allah ya fada a zuciyarsa wa hurmatihi da kuma girman abin da Allah ya aramta. duk mutumin da zaka ga yana takudi sai ne da mai saban Allah mutumin da ke bayyana sabo baya cin kunya amma shi baya yin ɗama, a ce tare fiki abokin shi ne har ma kila ya kace ai mutumi na ne wai mutumin shi kuma an san saban Allah wannan mutumin yake yi a fili baya ba ba a fili to wannan yana nuna mutum kwata-kwata girman Allah ya fada a zuciyarsa shi yasa idan an san girman wanda ake saba mawa ba za a rika yin abin da ake yi duk mutumin da yake saba ma Allah to da ya san girman Allah ba zai saba ma Allah ba kai kuma da zaka ga ana sabo ka ji baka damu ba a zuciyarka to kai ma baka san girman wanda aka saba mawa ba in ka san girman wanda aka saba mawa ba za ka yi haka ba wajibe da mutanen mu suke wa min alamati ta'zimillahi ma da yace daga cikin alamomin girmama Allah an yaghdaba lillahi azza wa jalla idan tuhitat maharibuhu mutum ya hushi dan Allah idan an yaga an keka alfarmomin Allah abubuwan da Allah ya haramta mutum sai yaga an keka su ana aikata su to mutum ya hushi dan wannan nan nan da ake so kenan hushin da ake so kenan al lillah shine ne al'akadar ya faɗa ai wa an yaghdaba lillahi ya hushi dan Allah wa yarda hu in kuma zai yi soyayya yadda da wani abu to yadda dan Allah ne ba magana alaka ni in an saba mini ni aka saba mawa ne aka ce Shi ne ai har malamai suke cewa daga cikin inda ba a yafiya idan ya zama haƙƙin Allah shi yasa manzo Allah sallama da da almar'atul makhzumiyya ta sata aka zo ana neman cetanta aka aika Usama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma manzon da sami yace atashfa fi haddin min hududillah ya Usama yanzu kai Usama karfin zuciyarka da karfin halinka ya kai ka zo ka ce wai a yafe ma mutumin da ya sata ka ayanke masa hannu wai dan yan babban gida ce dan ita babban gida ce tana da yakkar babban gida ce tana da alaka da wane da wane shikenan sai a ce hukunci a kanta shi innama ahlaka Allahu alladhina min qablikum kanu idza tarqa fihim ash-sharif taraku wa idza tarqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al-'adl waymullah law anna fatimata bint muhammadin sarqat laqata muhammadun yadaha manzon sallama anan take sai soka daga matsayar rasuli ya hau kujerar alƙali yanzu matsayin alƙali ne sai ko faɗi maɗiyar muhammadu aka kawo ta sai tata wallahi sai an yanke mata hannu to kaga hushi alghadabu lillahi kenan i abu nayya inna min ar-rijali bahimatan fi surati ar-rajul as-sami'i al-mubsiri fatin li kulli musibatin fi malihi wa idha usiba bi dinihi lam yashkur wani uba ne yake ma ɗansa wa'azi ce abu nan ya inna mai yi mata. Ya ce kai ɗana a cikin mutane akwai dabbobi akwai dabbobi fi suratin rajuli samiri da mubusiri amma a su ƙiran mutum mai ji kuma mai gani fasinun likulli musibatin simali inda za ka gane shi za a gan shi a faɗe ke yake a ke yake hankalin shi zai tashi duk abin da ya shafi dukiyarsa amma wa idza usiba bi dinihi lam yashkur amma an addinin sa ne ba komai a ta addini ba komai ba wanda yake kare addini a fata shi a faɗin mugayen maganganu a kansa a ta addini ba komai ka ga wannan ke wa an yaji da fi qalbihi hazanan sannan kuma mutum ya rika jin bakin ciki a zuciyarsa wa kasratan da kuma karyewar zuciya idza usiya Allah ta'ala fi amrihi idan aka saba ma Allah madaukakin sarki fi ardihi a kasar Allah in aka saba ma kasar in aka saba ma Allah madaukakin sarki a kasarsa to mutum ya kushi dan Allah dan nawayi ana kira mun gane walam yubla bi iqamati hududihi wa awamirihi kuma ya kushi ya bakin ciki idan ya gaba a tabbatar an karfafa wajen aida haddojin Allah da umarna umarnansa ba walam yastati huwa an yughayyira zalika kuma shi ba zai iya canza wani abu daga ciki ba to abin da zai shine a ganshi yana fushi yana shiga damuwa da tashin hankali abin da ake bukata kenan ba a saba ma Allah mutum ba abin da ya dame shi shi baya ganin wani abu in ka ga damuwarsa da tashin hankalinsa to abin da ya shafe shi kuna al'umma za ta ba saboda ka alama daga cikin alamomin girmama manahillahi ta'ala shine mutum ya zama ga matakan nan talhisan at-tabaudu at-tabaudu min وأسبابها وما يدعو إليها سبب كوتينا مجانبة كل وسيلة تقرب منها نبيتنا أن يدع ما لا بأس به هدرا من ماله فأصل أن يجانب الفضول من المباحات خشة الوقوع في المكروهات مجانبة من يجاهر بارتكابها ويحكمها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها waɗannan matakan kenan dukkaninsu sannan wala duk waɗannan alamomin ke matakan kenan da Allah ya sa mu cikin waɗanda za mu girmama abubuwan da ya hana babu la'ana Allah man la'ana walidai babun da zai yi bayani akan inuwa Allah ta tabbata ga mutumin da ya tsine ma iyayensa da alla'anu da asabu da ashatmu duk kusan lafuzza zane da suke ɗauka abu ɗaya shine ta'ayyirul mar'i shine aibanta mutum aibanta mutum aibanta mutum shine a sabbu ko a la'anu ko a shatmu tsinuwar Allah ta tabbata ga mutumin da ya tsine ma iyayensa ko ya zaki iyayensa حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن عدي بسدة عن عبد الطفيل قال سئل علي أن تنبي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأن حديث da za karanta hadisi ne da al al'imamu muslim ya rawaito shi an tambaye sai na ali radiyallahu ta'ala anhu hal khassakum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi lam yakhuss bihi an kafatan shin annabi sallallahu alaihi wasallam ku ahlul baiti annabi sallallahu ya kebance ku da wani abin da bai kebance sauran al'umma ba gabaki ɗaya da shi aka ma sayyidina ali wannan tambayar a lokacin sayyidina ali yana matsayin ne yana matsayin khalifa a kufa aka tambaye shi shin annabi sallallahu alaihi ya kebance ku ahlul baiti da wani abin da bai kebance al'umma ga baki dai ba da shi qala ma khassana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi shay'in lam yakhass bihi an-nas wallahi manzon Allah bai kebance mu da wani abu ba wanda bai ba sauran al'umma ba mu ahlul baiti babu wani abu da annabi sallallahu alaihi ya keɓance mu da shi wanda bai ba sauran al'umma ba illa ma fi kirami taifi sai abin da ke cikin kube na takobi na kira shine ai suna cewa halal laifu kuma abin nan adat laifu ila qirabihi wa halal laifu mani aqabihi karin magana ne na larabawa idan wani mutum ya je ya aiki ya dawo sai ya dawo kasarsa kamar misali gwamnatin tarayya ta ba mutum aiki sai je ya yi aikin ya dawo to in ya dawo daga abuja ya gama aiki ko ya ritaya ko kuma kila wani assignment ne national assignment aka ba shi ya gama to idan ya dawo sai larabawa sai ce masa hada saifu ila qirabihi wa halal laysu man ya'qal to qirab shine kudi kuban ta takobi sayyidina ali radiyallahu anhu ya ce babu wani abin da annabi ya keɓance mu da shi mu ahlul baiti idan ba abin da ke cikin kuban wannan takobin nawa ba Ali ثم أخرج صحيفة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يفتو ده وتتكدى وزامجي شو ونن أبوكما annan sama bai faɗa ma sauran al'umma shi ba? Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya fito da wata takarda fa'iza fi ha maktubun ce ga shi a rubuce abinda ke rubuce a takaddan nan la'ana Allah man dhabaha li ghayri Allah Allah ya tsine ma mutumin da ya yanka ba dan Allah ba yanka dan aljani dan shedani yanka dan boka yankan da ba dan Allah ba قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين من قاني أي سوداك ألا يأتيني موسوم لي كابا جن ألا با لعن الله من سرق منار الأرض ألا ياسيني موسوم لي ساتع لا مكتا أو ترواية من غير منار الأرض mutumin da ya canza alamar da ake sawa ta kasa manabul ardi ma taj'aluhu bainaka wa baina ardi akhika abinda kake sawa ya zama alama domin ya raba gonarka ko kuma filinka da filin wani shi na ke tumshi manarul ardi shi kenan ga iyaka sai mutum ya canza sai ya kara inci kaza ko inci ɗaya mutum ya ƙara ko rabin inci ne in ya ƙara to Allah ya tsine masa albarka la'ana Allah man la'ana walidai Allah ya tsine mutumin da ya zaki iyayensa inan ne ne mutumin da ya zaki iyayensa to ta yaya mutum zai zaki iyayensa Ya ar-rajulu abar rajuli fa ya a bayahu, wa ya abahu a bayahu, wa yasubbu ummuhu wa yasubbu ummuhu ba zuwa mutum zai je yi da babansa ya zage shi ba kamar yadda muka karanta a baya a'a abin juyewa yake yi mutum ya zagi baban wani ya zagi baban shi duk da a hakika ma suna zagi iyayen nasu ai mun buga misalin hutsai a ko da ya baitin da ya zagi baban shi ya zagi mamarsa aiki ne da ba yi da daɗin maimaitawa to ɗayan hanyoyi guda biyu ko dai ta waccan hanyar sababi ko kuma ta wannan hanyar ta mubashara akwai asabbul mubashir sannan akwai asabbu sababi zaki ne amma ta sababi la'ana aba ghadudin fa annahu, la'ana abahu ya zagi baban wani to baban shi ya zagi la'ana umma ahadin fa annahu, la'ana ummahu mutumin da ya zagi mama wani to ya zagi mama shi kenan la'ana Allahu man awa muhdisan Allah ya tsine ma mutumin da ya ba mai sabo ko ne bid'a mafaka akwai riwaya ta zo da fatha la'ana Allah man awa muhdathan Allah ya tsine ma mutumin da ya goyi bayan bid'a za a yi maulidi shikenan sai mutum ya zo ya ci a yi kofar gidan shi to tsinuwa Allah ta tabbata akan mutum ko kuma ya ce ai ga haske ya taimaka musu da haske awa muhdathan ko kuma ya ba su fiyo wata su sha awa muhdathan mutum ya goyi bayan bid'a ya goyi bayan saban Allah da mai bid'a da mai saban Allah baran-baran ake da su in baran-baran me ake nufi da baran-baran ko dai ka yi mu'amala da su mu'amala ta duniya a kyautata musu da niyyar kana fatan su shiryu idan ba za su shiryu ba bala'i ma suke jawowa abin da ya fi shine ka rabu da su ga baki daya shine azzadu bil hajr malaman sun yi rubuce rubuce akan azzadu bil hajr al-imam suyuti yana da littafi da ya rubuta azzadu bil hajr sunan littafin kenan ba azzadu bil hajr الشيخ أبوي أسامة سليم بن عيد الهلالي هنا للتالي مطلع الفجر في فقه الزجر بالحجر مجلد آية الشيخ أبو بكر بن عبد الله وأبو زين هنا للتالي حجر المبتدع قدر المبتدع الإمام ابن تيمية رحمه الله أتشم مجموعة الفتاوانسة أقول وراري ديوا دي بياني أكن قدر المبتدع قدر البدعة والمبتدعة قورة شيء مصر أما فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة هكذا نخشى أن تصيبنا دائرة zaka su ba za su iya rabuwa da su ba mutum bayi da wajen fira sai wajen yan bida'a nan wajen yake zuwa su je ai fira da su har ma wai su rika taba sunna yana wajen kuma yana ji saboda lalacewa aqida aqida ta yi bacci ta daskare na sha faɗan ba wasu nake cewa in dole sai kun zauna da su to ku fira TPC TPC ce ko menene ku fira APC da PDP في فيرة الدنيا أنا أخذ في فيرة الدين إن دولة كم مصيبة شيء مصيبة شيء أخوها مخوف في كم دولة دي البدعة تو في فيرة الدنيا أي فيرة سي بي سي أي فيرة أي بي بي أي وطي أي فيرة سياسة شيء هذا يا أنا فاقن في محل الشاهد دينا وانا حديث شيني لعن الله من لعن والدي جهنم يجيب جابيو ko a tariqatul mubashiratu ko kuma a tariqatul sababiyya duk mutum zai iya zagin iyayensa ta waɗannan hanyoyin guda biyu ko a tariqatul mubashira ko kuma a tariqatul sababiyya Allah ka tsare to wannan wannan hadisi bayan waɗannan fa'idoji fa'idarsa ta farko yana da harimun dabbi da ghairi Allah wa annahu min ash-shirki al-akbar yanka ba dan Allah ba yana cikin shirka babba mutum yanka ba dan Allah ba yana cikin ashirkul akbar ba ashirkul asghar ba da yake sannan hadisi ya mana bayani akan taghyiru manaril ard canza alama kasa wanda manzon Allah da sun yace duk wanda ya karbi wani bangaren da ba nashi ba na kasa ko da ta kudai ne to ranar lahira ko wika alaihi 70 kharifan yawm al-qiyamah sai an ninninka masa an ninninka masa hawan kasa na tafiyar shekara saba'in a sa shi a ce ya ɗauka shi sa magabata na ƙwarin sun suna zafafawa a game da mutum ya je ya ɗibin filin wani ko ta ɗaya ne ko inci ɗaya ne ka ƙara a kan filin da ba naka ba sannan hadisi ya mada bayani a kan goyon bayan 'yan bida'a ko goyon bayan masu saɓon Allah mutum saɓo yake yi sai a goyi bayansa a karfafe shi a sa shi a ba shi gudunmuwa an san kuma sabon Allah zai je yi da abin ba daidai ba ne wannan mutum kana da shago wani ya zo ya ce to ga shi da Allah yana son ka rubuta masa rasif ne zai siya a naira dubu dubu amma ka rubuta dubu biyu ya siya zai je ya kai kuma mutum yana da shago kuma ya da wannan wallahi awaita muhdisan ka goyi bayan mai sabo idan ya ce dole sai an yi haka ya tafi wani waje ya siya dole ne Allah ya yi alkawari duk mutumin da ya ba haram sai Allah ya buɗe masa kofa ta halal ai da an sha ma mutane wannan wa'azin ku kalli wani abu mutanen ba mu cika lura da abubuwa ba yanzu ka kalla da kyau shaguna nawa za ka bi ka samu sigari shaguna nawa za ka bi ka samu ana sai da taba to da in kana wa'azi kan sai da sigari cewa a daina da wa wasu suna ganin bakon abu ne wani yana ganin idan ya daina sai da sigari to ta da tijara tijaratu hulka tsada kawai kasuwancin shi ya kare amma da mutane suka bari dan Allah sai suka yi na yi fira da wani ɗan kasuwa rubishin yake saidawa har yanzu yana da shagon shi sai ce a cikin gari ba shagon kasuwa ba shagon kasuwa ya kila mutum yana da jinsin abin da yake da a tayan rubishin kala kala ne ko akwai dan rubishin din da zai da madara ko sai kaza yake da to amma yan shakundin yan provision kuma yan koli yan provision gari da yan koli ne ko su da suna ganin su sai da taba su daina sai da taba suna ganin ba za su samu su ba zai ci zai kare wani mutum yake balla wani ce bai taba sai da taba ba tun da ya buɗe shagon shagonsa tun kafin izala ta zo yake da shago har yanzu kuma yana nan yana rayuwar shi sai dai ci gaba ma bai taba sai da taba ba to duk mutumin da ya bar kofar haram dan Allah wallahi sai Allah madaukakin sarki ya bude masa kofa halal amma mutanen mu abin da suke jin tsoro ke sai su goyi bayan wasu sai su saba ma Allah madaukakin sarki babu ya barru walidaihi ma lam yakun ma'asiyatan babun da zai yi bayani akan cewa mutum ya kyautata ma iyayensa ma damar kyautata wannan ba ta saban Allah ba ce kyautatawa in ta kunshi sako to mutum ba zai yi ba idan su iyayen suna son a kyautata musu amma kuma kyan wannan kyautatawar ta zama akwai sako a ciki ba zai kyautata musu shi yasa ba ba za a kira wannan kyautatawa a matsayin albirru ba domin albirru lafazi ne da babu shafi a ciki ko kwara daya ku kalli abin da Allah ya lissafo a matsayin albirru a cikin suratul baqara ai ita ce ayar ce tafsirul birri ai آية كتوى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن أزوى كرشان آية آية تيمي قول تاقوا شي جميع الخيرات تكون الخير نا الدين نا أكيدة نا تبيعة نا مؤاملة نا إبادة تسكين شي جتكم البر يسا ألا بيلا يسيسي وتعاونوا على البر والتقوى البر والتقوى نفسان لا يأتيان إلا بخيره ba su zuwa sai dan alkhairi to kaga shine sai al-Imam al-Bukhari yace babun yabarru walidayhi ma lam yakun ma'siyatan mutum ya kyautata ma iyayensa ya musu albirru matuƙar wannan albirru din bai kasan wannan kyautatawa ba ta kunshi saban Allah ba in ta kunshi saban Allah ba za a kyautata musu ba حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن علي بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسعي وأن حديث آه، ابن آه، آه، عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن علي بكر بن علي بكر البصري يتي لقيته بالرملة يتي يا game da wanda باشي bashi labari abin nan wanda ya bashi labarin ya game da shi ne a wajen قال حدثني راشد أبو محمد عن شحر بن حوشب عن أم الدرداء يا سنة أم الدرداء أم الدرداء الكبرى أقول أم الدرداء الكبرى أقول أم الدرداء الصغرى أتشين من حديث يكون إن معرفة الرجال أقول أقول أم الدرداء الكبرى أقول أم الدرداء الصغرى تو الكبرى شي ونا ما أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يا سننت سننت خيرتها خيرت السنان من شر خيرتها بنت غيرته بنت أبي حدرت حدرت خيرت بنت أبي حدرت حدرت حدرت حاء دال راء دال طيب ألا في ثم تام درجة الإمام العسير يا متى تاريخ تاريخ لتو أسكن أصول الغابة في معرفة الصحابة ان ابي الدرداء ويا ابو الدرداء يا قوات اخوان الرسول صلى الله عليه وسلم كان جاء رجال ونساء من حول الرسول يا سننسا خالد ليس ليس اسمه ثابتا كنت نعرف شيئا ليس اسمه ثابتا قال اسمه ثابت وقلت ليس اسمه ثابتا ba ina nufin sunan shi ba tabbatacce ba ne ai ba sunansa sabitu ba ya sunanta subhanallah eh zai la ismu abi sunan baban shi ne zai sunansa uwaimir uwaimir ibn zaid ibn qais muhajiri ne ko balansari ne hmm? balansari ne balansari ne ko muhajiri ne ta yaya ka sani balansari ne a wani rukun zaid ibn qais ko ba ko ba muhajiri ne na ta yaya ka gane balansari ne كيف تبين لك أنه أنصاري أبو الدرداء با أبو طلحة أبو الدرداء وهو بين هذا هو سلمان الفارسي يعتبر من مهاجرا وإن لم يأت من مكة لكن يعتبر مهاجرا أنا لو كنت أمطين بمهاجرين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي ومن وأبي الدرداء وأبو الدرداء هو أويمه بن زيد بن قيس الخزرجي العنفاني أبو الدرداء بخزرجي أم an ce mutum ba kasaraji ya يا زمامي kenan ya zama mai balan sare ne yana yace awsani rasulullahi to nan ummu jarda ita ruwaito daga abu jarda a ilimin hadisi ana cewa wannan hadisin ne riwayatul mujaffat ko riwayatul aqran me bambanci tsakanin ku ɗaliban hadisi taliban musawal hadisi me bambanci tsakanin riwayatul mujaffat da riwayatul aqran shuhun masaki kuma kunyi ita kullaha ji tsoron Allah na fassara da Hausa me bambanci tsakanin riwayatul aqran da kuma riwayatul mudaffaj mudabbaj karini ya ruwaito daga karininsa ba tare da shi ma ya biya shi bashi ba Wani makarantar su daya sai wata ran shi bai je karatu ba sai ya karbi riwaya a wajen wanda ya je to wannan riwayar ana ce mata riwayatul mudabbaj riwayatul mudabbaj an ya'khudha al-qarinu an qarinihi biduni tabadulin ba tare da shi ma wata ran ya karba a wajensa ba so ɗaya kila ko kuma a wajen yake ta riwaya shi ko bai taɓa biyan sa ba zai karin magana hausawa da suke cewa menene biyan bashi cin tuwon keshiya to ba a yi haka ba bai biya shi bashi ba shi kadai ya suka riwaya a wajensa ai shi ne abin da al'imamu zarakshi ko zarkashi ya rubuta a littafinsa al'isaba fi mastadarkat ko aisha ko ala sahaba abubuwan da na na ishe rabi Allah ta'ala an ta karar da sahabbai da su ita kuma bata karba daga gare su ba amma idan aka ce riwayatul aqran shine kowa ya karba aka samu mai cin tuwon kishiya shi yayi riwaya a wajensa shi ma yayi riwaya a wajensa to wannan ita ake ce mata riwayatul aqran akwai a cikin malaman hadisi wanda suke ganin da riwayatul aqran da riwayatul mudabbat da abu daya ne amma wannan magana ta ku ita ce daidai akwai bambanci tsakanin riwayatul mudabbat da kuma riwayatul aqrani ko ba ku gane ba yanzu wannan ita me ummu dardai ta ruwaito daga mijinta abu dardai Don sai an duba yi mana shi ma bai taɓa riwaya a wajenta ba in bai taɓa ba shi kenan ya taɓa ko bai taɓa ba <laughs> yace awsani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi ya mun wasiya da abu tara wannan na abubuwan suna da muhimmanci la tushrik billahi shay'an wa in qutta aw hurriqta manzo Allah ne yace ma Abu Darda kada ka sake ka zama mushriki kada ka sake ka hada Allah da wani a wata a cikin bauta wa in qutta ko da za a yanka ka gunduwa gunduwa aw hurriqta ko da a kona ka a ka ka kai shirka لما ذل السماء يوسيه من يوسيه بالأخذ بمن بالعزيمة أبيني هو الأخذ بالرخصة هو الأخذ بالعزيمة الأخذ بالرخصة شين متين يمن إلا من أبرح وقلبه مطمئن بالإيمان متين صبوا لي سيرد الدق دغاي وسط في أساس اتي إندي شركة بس أن هذا في أن قولا في أن كاشي في شركة أفيلي اماني a zuciyarsa bai yi shirka ba irin yadda sayyidina waye amma dan yasir radiyallahu ta'ala anhuma kaga illa man man kafara billahi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman to me sharadin ikrahin nan al-imam ibn hajar ya kawo shuhudul ikrah yace ash-shart al-awwal an yakuna al-mukrihu qadiran ala tanfizi wa'idihi ya kasance wanda ya matsa maka yana da iko zai iya aiwatar da abin da ya ce maka zai ma ɗin nan sharaɗin farko kenan na biyu an ya kuna alwa'idu bi qatlin aw ne aw dabbin shadidin mubarrihi shine shine yake cewa قد يسبب إلى الإثلاث إلى إثلاث إلى إثلاث الروحي أو إلى إثلاث عضو من الأعضاء ولو وإيد دعك شيء تنبق الشركة لقد تنشيك سعي قلقم يقد تنشي ونفيه ممكن دوكا ذا أمكا وان ذا أتي حنجم مثم ما إلى الرب سبود دوكا دعك مسا شغل إنا بيشي شغوط تكين شغوط الإكراء تعلى من أبنزي إلا من أبنزي شرعي نبيكينا شرعي نأخذ الإمام ابن حجر يكاء سنفته الباري لا الإكره شيني ألا يكون المكره قادرا على الفرار يكسن شي كيدا أكمت عموان حقا شي كاي وانا أي سنبداك يهدوها با أو لا يكون قادرا على رد ذلك الوعيد حكمي كتن شي بداك يميد إيه مركني با amma in kunta kadiran ba ba ikirahi kenan ko kuma za ka iya tserewa shine al-imam ibn al-asir a cikin al-kamil nasa ya ba da wani labari mai tayar da hankali lokacin da aka yi al-hurubul ko hubu firinja lokacin da aka yi kuruse ya ce cikin abin tashin hankali sai kaburi sai ya zo ya ce ma musulmi ka tsaya a nan kar ka tafi zan je in ɗauko takobi in kashe ka musulmi ya tsaya a nan har kafirin nan ya je ya ɗauko takobi kamar ya tafi sabon gari ko ya je samari ya dawo musulmin nan na nan a wannan wajen bai tashi ba har ya zai kulle masa wuyansa saboda lalace da musulmai suke a wannan lokacin ruhun firinja wannan yana cikin mafi munin tarihin musulunci cikin tarihin musulunci mara kyau abinda musulmai suka fuskanta mummuna to wannan na ciki ruhul firinja Papa goma na fa lokacin da ya zo zai shiga zai shiga Filistin wannan binjimar banza da suke sawa binjimar cocin nan wannan rigar nan na dai ce yi saboda duk inda zai taka gawon musulmi yake takawa. Na shi kyauta. to abu na farko kenan to ko dai mu dan manzon sama yana umurtar wa Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu yayi ne ya ruku da azima a lokacin da ake ce masa abin nan asrul mihna wani lokaci ne asrul mihna ayyamul mihna ayyamul mihna wannan ayyam ne ake ce musu ayyamul mihna a tarihin musulunci ayyamul mihnati da an ce ayyamul mihna a tarihi أن تنمي عكي نبي نفسه محنة خلق القرآن تنفو محنة خلق القرآن أصغ من أصغ الإمام عبدنا أبي عبد الله أحمد بن حنبل بصورا المادرنسة إن دي زمان أنسى مثلاثة أمراء هو الناس يدعي أن القرآن مخلوق تو تو الإمام أحمد بن حنبل أخذ بمه أخذ بالعزيمة aka zo aka ce ga malamai nan suna zuwa su je su illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani kai ba ka je kai yace ana imamun yuqtada bi yace ni shugaba ne ana koyi da ni ba zan ban mummunan tarihi ba saboda kan aka kai shi gaban sarki me matsayin qur'ani a wajen ka sai ce kitabullahi wa sifatun min sifatillah wa kalamullahi ta'ala أدج الإمام أحمد أدجيش أدجيش أدجي أدوري أكا خيلوك تند أكا سكيش أماكم أكا ما تدورين تالالا تالالا ميكا مرتكي حاوط أغيت أكا هناشي كرنتد حديثي أكا كرنتد أكا هناشي كرنتد حديثي أكا كرنتد غالبي بكا بكا أكا ألا مدوكي sarki ya kawo ƙarshen wannan mihna din aka zo aka ci nasara shine malamai suke da karin magana suke cewa laqad sabara al-imam ahmad ayyam al-mihnati kama thabata abu bakr ayyam ar-riddati yadda sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya jajirce a lokacin da wasu laraba suka yi ridda to haka al-imam ahmad bin hanbal shi ma ya jajirce ya tsaya tsayin daka lam yataza'za wa lam yatazahzah a ayyam mihna to kaga al-akhdh bil azima kenan sannan akwai al-akhdh bil rukhsa wasu sai mutum ya zo ya faɗa a fili amma kuma shi kenan a zuciyarsa ba haka yake nufi ba malamai sun yi saɓani wanne ne yafi malamai suka ce alƙawlin rajih yanayi ke bada ba idan ka san idan kai ruko da kuma zai kawo abun kunya ga musulmai to bai halatta ka yi ba a kashe ka ka yadda ka ba da ranka ka ba da ranka domin tarihi ya tabbata idan ku akwai wata hikima ko wata maslaha da kake ganin ya kamata ka ci gaba da isarwa to sai kai me sai kai ruku da ruksa duka malamai sun ba da dama Allah ya yarda da duka abu biyan mun gane ai abin da ake bukata shine ikhlasi dan Allah mutum yayi wancan ma ba kai bane dan neman suna in dan su neman suna mutum ya aikin banza an kashe shi kuma an kashe banza mun gane ai irin nan su aristotelis ko irin su irin su irin su aristotle platon ai platon a zamaninsa can kafin haihuwa annabi isa alaihi salam da na uku da ya rubuta littafinsa aljumhuriyya ya saba ma sarakunan zamaninsa na Girik na Girka shine aka aka aka ce ko dai ya zo ya bada afuwa ko kuma a yanke masa hukuncin kisa shi sai ya ce duka biyun kaskanci ne a wajensa sai ya sha guba da kansa sai ya mutu a Faladol malamin malamai ko ba shi ne malamin ma Aristotle shi malamin Aristotle ne Platon shi ya haifar shi ya shi ya shi shi ya karantar da Aristotle eh Aflatun huwa muallimu Aristotle wa Aristotelis tilmizu Aflatun to Aflatun ta ne ya rubuta littafin sa al-Jumhuriyya kare da Republic sunan littafin nasu kenan ولا ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا النبي صلى الله كذا ka sallar da take ta wajibi muta'ammidan da gangan sai dai in baka da lafiya rashin lafiyan da ya kai ka baka iya gane komai sai dai in mantawa kai sai in kuma bacci ne ya kama ka baccin da kuma ke da hujja ba baccin da bai da hujja ba mutum ya ga gab da sallah shi kenan sai shige je kwanta bacci ne mai hujja wannan wannan baccin shi dan kenan wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu zimmatu duk wanda ya bar sallah da gangan bari'at minhu zimmatu to alƙawarin da ke tsakaninsa da Allah ba shi ya wawwar sa da Allah abu na nawa kenan na biyu wala tashrabanna al-khamra abu na uku kada ka take ka sha giya abu na uku kenan kada ka take ka sha giya fa inna ha miftahu kulli sharri domin giya ita ce mabudin kowane sharri da ita da dangoginta ko kanninta dangoginta ƙawayenta su wiwi su ƙwaya da sauransu na uku ko sai na hudu wa afi walidaita to mahalli shahid kenan sannan kai mai iyayenka biyayya wa in amara ka an takhruja min dunyaka na kuma. ko da sun ce ne ka fitar musu daga baki dai abin da kake da shi na duniya ka basu. to ka fitar musu ka ba su wa in amara ka an takhruja min duniyaka ko da sun umarce ka ne ka fitar da duk abin da kake da shi na duniya ga baki daya ka ba su to ka na lahuma ka fitar musu ka ba su iyayenka duk abin da suka ce ka ba su ka ba su ولا تنازعن ولاة الأمر sannan kada ka ja da shugabanni wa in ra'aita annaka anta ko da kaga kai ne kai ko da kaga kai ke kan gaskiya su ba akan daidai suka ba amma sharhin ne matukar suna sallah matukar suna da tauhidi matukar musulmai ne su in ba musulmai bane to kenan dama Allah ta'ala cewa yi wa ulil amri minkum minkum nan ne cikinku duk wanda laisu minkum to ba ba da'a a tsakaninku da su an tambayi Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Utaymin rahimahullah ta'ala mutum ya tsinci kansa a kasar da shugabannin ta'arna ne ya zai yace abin da ya wajaba a gare shi ya yaƙe su in zai iya idan ba zai iya yaƙar su ba to kada ya da abin da suke kuma baya karkashin shugabancinsu Ciki, to kaga mu halin da muke ciki kenan yanzu sannan kuma kada ya je jawo rigima wadda za ta zo ta zama mata dan ta zama mata dan tale su da bala'in su da bannan su da suke yi amma in shugabanni suna addini musulmai ne su to a musu biyayya za a musu biyayya kada a ja da su kada a ja su shine manzon sun ce illa an taru kufran Inda indakum fihi min mahi burhanun sai idan kun ga sun aikata kufiri bawahi kufiri bawahi kafirci na karara fi ta'dilu shari'a kamar yadda burtiza na ƙasar Tunisia ya ɓata shari'ar musulunci kamar yadda Mustafa Ataturk na ƙasar Turkiyya ya ɓata shari'ar musulunci ya ta'afilinta har kiran sallah sai da aka hana yi a Turkiyya har ko lokacin da ya bayyana yana kara daular Usmaniyya har sai da shauki ya masa baitota ya ce matsayinsu ya ce ya ce ya ce ya Khalidar Turki tasjid Khalidar Arabi taken kasidar ta kenan ya ce ya Khalidar Turki tasjid Khalidar Arabi yace ya Khalid na Turkawa dawo mana da tarihin Khalid ibn al-Walid Balarabe ashe kamal Atatürk bala'i zo ya kama malamai duk wani malamin Allah sai da ya kama shi ya yanka kamal Atatürk alif dari tara da ashirin da biyu musulmai sun ga tashin hankali a wannan lokacin ga yakin duniya na biyu na farko sannan kuma ga kamar a yana bala'insa a cociya. to irin waɗannan shugabannin masu faɗa da shari'a Allah ba biyayya irin wannan mutumin na na Siriya sharra'u al-asad laysa na inma huwa irin su sai a aje hotonsa sai a mai sujada dan tariqan nusairiyya ne nusairiyya ittafaqa al-ulama qadiman wa hadithan ala kufrihim dan aqidan nusairiyya ne bashar al-asad gunkin sa hotonsa sai a zo sai a yi sujada a talabijin ake nunawa gashi nan jeji yake ta kashe musulman ake ta kashe musulman Iran ke goyon bayansa. Iran, ayyiduhu Iran, wa Rasha, wa Rosiya, wa Sin da China, da Rasha da Iran su suke goyon bayansa. Ci gaba da kashe musulmai. Lissafin da fa ake an kashe mutane fa yanzu ba ana gangara fa kusan miliyan ake nema. Lissafin daga fara zanga-zangar ƙasar Siriya zuwa yau mutane miliyan ɗaya ake nema fa yanzu ba lissafin miliyan an kusan fara lissafin miliyan ne dubban ɗaruruwa ne shekara tun yaushe ake cewa dubu casa'in kan ma an shiga dubu ɗari kaza kuma wasu ba a gani ba yanzu waɗannan da aka zo aka yi isarin su gudun hijira suke suka bar turkiya suka zo wannan yarmuk yarmuk da aka yi bayani nan suka zo suke sai aka katange su ba abinci ba magani sun kaga yadda aka rika nuno su a talabijin suna mutuwa ka san yadda dabbobi suke mutuwa idan an shiga bari a daji wallahi haka aka ga fasan su wannan duniya wannan duniya babu adalci a cikin ta wala taqrir min az-zahab manzo Allah sun yace masa umarni na gaba kada ka gudu daga yaki wa in halakta ko da za ka mutu wa farra ashabuka kuma dangin yan abokananka kaga sun gudu hmm. ko da za ka halaka za a kashe ka tokar ka gudu ka fuskanci abokanan gaba wa ba wa anfiqu ba wa anfiq min qawlika ala ahlika sannan kuma ka ciyar da iyalanka gwaggwadon abin da Allah ya baka ka ba iyalanka ka ciyar da su ka tufatar da su ala qaulika akan damar da Allah ya baka daidai gudan damar da Allah ya baka ka ciyar da iyalanka wala tarfa asaka an ahlika sannan kada ka daga sandarka an ahlika daga iyalanka ne ai wala tarfa asaka an ahlika yake ne kada ka daina dukan su wato kada ka daina kula da su ka zama kana musu tarbiyya nan ba duka ake nufi ba dan da aka ce la yanzu a fawa al'aliki duka ko to ai duka ana nufin tarbiyya amma ba tabi'a bace mai kyau mutum ya mai da duka ya zama mata tabi'a eh, hanyar tarbiyya manzon sama ya soki duka shi yasa daga cikin sufofin manzon sama manzon sama bai taba dukan wata matar ba amma wani kato sai ce Allah ya ce mu duke amma ya jawo wazrihu hunna ya kama dukan mata to an ka duki mace ne lafi ni na gani idan mutum ya duki mace ba zai ci riba komai ba kila ma ya je ya ji mata ciwo kuma shi zai je asibiti kila ra'aytu rijalan yadribuna nisa'ahum shallat yamini hina adribu zainaba shi ya ga wasu mazaje suna dukan matansu shi ko ranar da ya daga hannu zai duki sa zainab ya nin shi ya shanye shi ranar da ya daga hannu zai duki matarsa sai hannun shi zai shanye to ba ɗabi'a ba ce mai kyau mutum ya dukan matarsa ko dukan da aka ce a musu in sun ƙi yadda da mutum wajen kwanciya ai malaman fikihu suka ce zarban ghayra mubarrihi dukan da ba zai musu ba zai musu ba gabaki dai a tarbiyya ba a san duka duka akhiru dawa'i akhiru dawa'il kayyu karshen magani shine lana to akhiru manazil tarbiyyati dabbu karshen mataki a tarbiya duka shi yasa idan ana tambaye wani malami ne yafi iya tarbiya shine malamin da baya duka eh shine yake kace ai tarbiya da baki إذا كان الكلام من المغبي مناغاة المحبة من سياسة سيرغب في الدراسة كل طفل وحتى في يوم تعطيل الدراسة shi idan ya kasance malamin yana ma ɗalibinsa tarbiyya ne da magana ta siyasa magana mai daɗi jawo hankalinsa to yarghabu fi dirasati kullu kowane yaro zai so makaranta wa hatta fi yawmi ta'til dirasa har an alamis da juma'a ce ce ma wa a samun kana makaranta zan tafi irin bodin dan da da ake ba da tarihi sai mutum an ba da hutu ya ce shi ba zai dawo gidansu ba saboda daɗin da ake bashi a makaranta in ya dawo gida ba zai sama ba to haka ake bukata wannan ko ba yana nuna shi ke na a kyala mutane su abin da suka ga dama ba an tambayi mala amina kano allah ya ji kansa aka ce me siyasa ya ce a ciza a hura ya ce siyasa ce eh. shi a ciza a hura masu nazarin siyasa suka ce kuma suka san ilimi suka ce ya ya yi fassara ne daga faɗin alfazazi da yake cewa fa ta ta bi zakal khalqa linan wa shiddata annabi sallama ya shugabanci al'umma linan wani zubin sai ya sassauta wa shiddata wani zubin kuma ya tsananta shine sai sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta ma sa kowa ya aika masa yace la yanbaghi lana an nasusa an-nas siyasatan wahidatan yace bai kamata dukkan mu zama siyasa ɗaya muke yi ba tsarin shugabancin mu ya bambanta yace bal antum taqumuna bil jilzati wash shidda wa ana aqumu bir rahmati war ra'atati yace ku ku zafafa a matsayin ku na gwamnoni ni kuma an zo waje na a matsayina na kankat sai ni kuma sai in sassauka mun gane ai zafin da kuka yi in aka kawo waje na ni kuma sai in sauƙaƙa وهكذا فساد بذاك الخلق إذا وشدة to ai koyarwa siyasa da ta'ali tarbiyyar gida siyasa ce kana bukatar ka zama mai siyasa ko ka zama kayi fada to kuma sai ka saukaka in kai fada kai fada kai fada sai kuma sai ka kawo abin dadi haka ake yi a gida in kai fada kaza a daina kaza sai kuma ka je ka dan siyo na abin dadi a zuciya manta da wancan fadan da kai amma ka zama abusan kamdar hira a gida ai da bala'i wata mata tana faɗa tana kawo kukan mijin, ce wallahi bai taɓa mata dariya ba Mijin ta bai mata ba zai mata dariya ba. wannan ne alhairin shi a ce miji ba zai ma mata shi dariya ba ba za ta ga dariya ta ce wallahi in ta rantse da Allah ta ce wallahi

a'udhu billahi ita kuma wata kyauta ba nan kuma ita kuma sai ta nuna tausayi ai wata kyauta ba a zai ta nuna tausayi a shi ne sai ta nuna tausayi ai ai na ta na ta minka wa in ka na ajida haka balarabe ya ce hancinka hancinka ne ko ya gunce ne shi ne bahaushe ya ce hannu zai rufewa shine an fuka minka wa in kana ajda'a shine hannu ba baya rubewa ka tinke kai na ta ne na kana kai wa akhfihim fillahi azza wa jalla wa akhifhum fillahi azza wa jalla sannan ka tsoratar da iyalanka dan Allah ka zama masu tsoron Allah kar su zama masu tsoron ka eh su ji tsoron Allah amma kai kuma ya zama kana da haiba a gida abin da ake so shine mai gida ya zama yana da haiba abin da Ashaf Mustafa bin Abdullahi al-Adawi ya faɗa mana kenan a cikin littafin sa fi wutar baitul abnai wa ta'ifatun min nasa'il atibba yace la budda an yakuna lil abi haibatun ya zama yana da haiba a gida ka zama in in idza amarta yu'tabar wa idza nahaita yuntaha in ka ce ayi ayi in ka ce a bari a bari amma wannan ko bai hana ka zama a gidanka akwai shura ba ana bukatar gidanka ya zama akwai shura za ka yi abu kai shawara da mutanen gidanka matar ka ɗai kai shawara da ita ƴaƴanka sun suna da wayo kai shawara da su matan ka bi kai shawara da su matan ka uku kai shawara da su matan ka hudu kai shawara da su hmm. duka waɗannan abubuwa ne da musulunci kalli waɗannan nasihohin ko wasiyoyin da sai na رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه ولا حديثه صحيح الإمام ابن ماجه هو رويتوشي مختصرا أن الشيخ الألباني إن جنتاشي كن تخريج ديما العدب المفرد يا بكد شيء أتشن صحيح العدب المفرد سورة حديثي قدابي أبابه مبسي ألا قيم ساتي من زوا في مكان تاسو وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ka san yanzu ya kamata a fito funun na ilmoma na da yawa yanzu ya kamata a ce cikin abin da ya kamata aka karantar da mutane ya kamata aka karantar da mutane fununu ta'amuli bainal zawjayn hannu ta'amuli bainal zawjayn wallahi ana da bukatar shi hannu ta'amuli bainal ne. kwanaki na ji daɗi a kasan Kano su suna da ci gaba ba wallahi a rediyo na ji wata ƙungiya ta mata lauyoyi musulmai a Kano ta shirya yin wannan matasa ta shirya ma matasa da masu aure da waɗanda suke son a yi aure aka gaito maza kawai aka koyar da su ya ake zama da mata aka shirya fa semina fa semina ta kwana biyu aka yi wahanda awu muzakirat aka rarraba kuma aka gabatar da lakcoci sannan kuma aka ma mata nasu suna da bukatar wannan sitan ce an yi aure wai wata ɗaya an fara rigima sati ɗaya sati biyu an yi aure ana rigima sati wata biyu wata uku wai an saki mace an aure ta wata biyu an sake ta Sakin wawa Sari wannan wani irin bala'i ne ke jawo irin waɗannan abubuwa to akwai bukatar haka wallahu alam na ji malami da wura ya ce sun yi bincike yana nan sun tattara sabubba na saki saki da ke jawo da sabubban da ke jawo saki a tsakanin hausa fulani ya ce sun samu sababi arba'in dalilai sababi guda arba'in ya ce yana nan za su mai da shi littafi daga ciki ya dan fara ambata wasu to kai ma za ka iya badawa yanzu da za ka ba kanka assignment ka sa kanka kai aiki sai ka tara fiye da ashirin kai ma inda abubuwa ne ga sunan a cikinmu suna faruwa shi wata an tambaye ta me yasa mijin ke sake lattin kawo abinci to wata shi kenan mijinta ya dawo sai su zo sai su zo ta zauna mishi wannan ta kama ba shi labaran banza ina ma labaran na bacin rai to wani abinci ne zai daɗi ba ci wani wani labari ne zai daɗi ba ci abinci ba hmm? sai a fara da da'ami qabla kalami albada ubi da'am qabla kalam <laughs> to duk kaga wannan gasu nan abubuwa ne masu ban haushi su ma mazan wasu gasu matan ga suna mazan ne ko matan ne waye ne laifi na hatta kai namiji ne in kana son kai adalci to to sai ka fita ka zama baka da jinsi ka ɗauka kai a matsayin alƙali take ko kuma mai sulhu kaga baka da jinsi kenan Ke ka kalli abin da maza suke ka kalli abin da yanzu misali wata mata ranar ta zo waje na ta bakwai ta bakwai da mijinta amma sai ya fita sai ba ta naira hamsin kara ka kone a gongo kowa bai sama ba sai dai naira bibbi da naira dubu da da da da da da da sile biyar ko naira biyar biyar naira biyar biyar kai har da ita <laughs> to ka to yanzu ina irin wannan me shi ne shi eh hmm. to na ta kaji shi kuma shi ma kuma akwai wani mutumin da ya kashe matar tashi to wannan kaga shi ne ya akwai wata ita ma ta kona mijinta ta kona ta kona gidan an zo a jikan magoro ma aka sa a wajen ana masa jaje in ka masa jaje sai dauka shi sai baka <laughs> katin auren da za a yi no goyin ba ya ce mata mota sai ta tauta mota ta ta sai ta kai ta wani waje sai ta zo ta cinna ma gidan wuta a nan kaduna unguwar sarki kowa ya ji a rediyo ya zo ta zo ta ranar da aka zo ana masa jaje a rediyo shi kenan ka masa jaje sai ya dauka shi sai baka ka ran duka ga baki ɗaya da matsaloli ai ba ba ba bayani ake mazan ne ko matan ne ba maganar eh, kowane da laifinsa matsalolin suna da yawa yin aure ba don Allah ba ana yin aure ba don Allah ba auren shirme auren jakanci yin aure a matsayin ba ibada aka ɗauki aure ba wannan sabubba ne sannan da wasu mazaje kuma da suke aure sai a zo a ziga mutane a ce kowa ya ƙara mata wai wata lacca aka yi a cikin zariya titi ran nan wani yake ban labari wai illan masu illan masu mata daidai ko illa wanda ba su da mata ba su kuma sai wannan mai amfani shi sai a ziga mutane a ce kowa ya zo ya kowa kowa wai kowa zo wanda wai ya ƙara aure hikima ce wannan ta musulunci ka ce kowa sai ya ƙara aure Mu mubazi ne ci shi zan san kanshi dalilan da suke jawo a ƙara aure suna da yawa wani dan kanshi zai ƙara aure wani dan matarsa in eh, wani ya ce mu wa akwai wani farfesan mu ya ce da ana raba biyu a saurabi shi zai saurabi Saka a kalli halin da al'umma take ciki duka ga baki ne ba du a je a ziga mutane kowa a tashi shi ya kara ƙara aure. Wane yana da mata biyu, mata biyu. Amma mauridinsa na samun kuɗi da ƙyar ake rayuwar ya ci da kan shi kan shi. Shi kan shi da ƙyar yake samu ya tsira, kuma ka ce masa sai ya ƙaro aure. A'a ana da bukata a ƙara al'umma kuma ya kasance mawari ɗin tamaliya suna ƙaruwa domin wuri yana da alaƙa da dukiya Allah ka shirya ta da na wa alaikum to a kasuwanci kai ba kyauta ka ba shi ba ya yi akwai malamin da suke ganin wannan baya cin a ta'awunu alal saidawa kai kuma asalin dama abin da ake saida wannan na halatta sai ka saida wannan ba laifinka shi ya sanin ma shi amma a babi na wara'u karka siyar masa in mutum wari ne shi yana da wara'u to ya siya tun da ya san abin da za a je a yi da shi amma da zai siyar bai saba ma Allah Thank you. za a je a yi mudaraba amma mudaraban nan kuma ta hanyar taimakon bid'a hmm. an ba ku fadi kono aka kawo mishi ba aka kawo mishi katan shi an cutai ma kenan eh ya yafe ko ya bashi eh ya ba yafewa dama zai yi ba in dai ya ɗauka a matsayin ba na halas ba ne kai ba magana ya fi ba ce ya ba haram dan Allah A'a, oto a matsayin wannan ka cire maulidin to, kawai ka cire maulidin. wane ya zo ya ce wane ya ranta masa kuɗi dubu goma sha biyar ko dubu ashirin zai je ya aiki da wannan kuɗin idan an samu riba za su raba riba haka ne ko ba haka ba ne ko ba shi ba ne wannan sun kulla mubaraba kenan ba riba ya ci ba ka gane ba ya ci ba ai shi wancan ne ya ce masa ya bashi kuɗin ya je ya siyo ko ya je ya siya kaya kaga shi wancan ya zama za su je su yi muzaraba kenan ya zama kira kenan sun kulla kirala in ji malaman na zauri har ma ba a faɗi cewa nawa za a bashi ba bai san ko nawa za a sama ba ko cewa idan an samu riba za su raba riba shi ce ba raba a ciki ya ci kayan shekaru kayansa takobin shi din na ba yi da wani alaƙa da abin nan takobin sai da na fi kira da ce ko a kufaili ne ba abu kufai ba آخر الصحابة وفاة با shi ma in ya mayar masa duk sun zazzaki yayin in kuma shi ya masa shi ya masa to shi ya zagi na shi ka gani kana ai maganar da ake ya na ci shi ya ce ba yana tabbata na ba shi amsa ne shi dan abin da yake kyamata kudin amma maganar maulidi shi kuma yana da alaka da amsa tambayar farko ai na dauka duk mu fuka ha'u ne shi ya sa na ba da amsa a haka na gina magana a matsayin abin da ake magana a kan asali halas a karanci kuɗin don aji a yi shi sa ma na juya ai na ce ya ba shi dubu ashirin zai je kasuwanci kasuwancin da Allah ya ji da shi sai ya ce idan an samu riba zai ba shi za su raba ribar gwaggwajen abin da suka yi da a tsakaninsu shi ne sai na ce babi ne wannan na mubaraba ai abin da bankin musulunci ke yi ke da. jaiz ban cikin cikin cikin mu'amalat sun jaiz ai suna da wannan mubaraba to haka suke yi za su kira ka a matsayinka na ma'aikaci ko dan kasuwa ko ƙungiya? sai su ce maka to za su baka kuɗi kuɗin nan da za su baka ka je ka juya tsakaninka da Allah duk abin da ka sama sai ka kawo sai ka ba su a raba riba raba riban nan ba za su ce sai a ce to mu raba za mu raba gida uku kai ka dauka shi ɗaya mu mu dauka shi biyu kuɗin mu ne ko kai ka dauka shi biyu mu mu dauka shi ɗaya ko kuma kai ka ɗau rabi mu mu ɗau rabi an kasa gida biyu babu ne na mubaraba an yarda da wannan a musulunci me bambancin su da riba riba shine kawai kuɗin za a ba mutum ba a san ma abin da zai ba za ka sa masa shi ko kasuwanci zai kila bukata ma yake ciki shi ke nan yake to in ka tashi biya na za ka dora min naira kaza amma ya haddabi ko ɗan kasuwa ne shi ko dalili ne ya sa shi ya ci bashin matsala ce ta sa shi ci ba abin da ya dame shi shi dai kawai tashi biyan masa shi ne ma inda ke zama ribal abu'afil mudha'afa idan ya zo wata biyu aka yi zai biya bai biya ba kuma ga maganar ba sai ce to kenan. zan kara maka sati biyu amma kudi sun kara ninkuwa riba ta kara ninkuwa shine ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa kenan riban nasi'a ita ce take komawa ta zama ta zama riban ad'afil mudha'afa mun gane na'am to shine wannan amma magana wai maulidi ko waye kayan maulidi za a je a siyo wannan hukuncin sa daban amma mujarradin wannan yanayin na kullun wannan kasuwancin to ya halatta a musulunci babi ne na ta'awun alal birri wa taqwa eh ja'im abin nan bankunan musulunci suna yin wannan tunda mu har yanzu ba mu gane ba ayyukan ja'im din nan ba musamman mu nan tunda ba a da shi ko amma al al-masarif al-islamiyya da ake da su bankunan musulunci da ake da su a duniya suna da irin waɗannan tsare-tsaren da yawa suna da su yanzu ai kaga akwai wanda DIB DIB IDB ko Islamic Development Bank al banku Islami lil-Tanmiya ai suna da wani tsari da suke ma ɗalibai kuma malamai sun ba su fatawa cewa halin ceto za su baka scholarship amma da sharaɗin kai ma idan ka gama makaranta ka samu aiki to kai ma za ka riƙa babancin gudunmuwa ba a sa ka'idan nawa za ka riƙa badawa ba kai da kanka ne idan ka gama karatu ka samu aiki ko ka zama ɗan kasuwa shi kenan to akwai kuma kai ma za ka riƙa ba da gudunmuwanka. da haka fa bankin yake tafiya wannan bankin na IDB Islamic Development Bank da irin wannan yake tafiya ka rubuta sai su baka scholarship duk inda kake so ka je kai karatu sai su baka kwanaki Jonathan ba ya ce zai ciyo bashi a wajensu ba ya ciyo suna da yin wannan to akwai tsare-tsare na albadi makwafin riba ana da su a bankin musulunci da yawa suna da yawa ya ka fata Allah madaukakin sarki ya sa su su dore kuma su karfafa musamman munan ja'iz da ya zo da wannan ITBC ne ko IBCC su ma suna suna kamanta suna da wani bangare da suke non-interest banking system suna da shi mu. sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in